Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin namu na labaran duniya a takaice a cikin shirin namu ne za ku ji cewa 'yan sanda sun yi wa 'yan bindiga tara kisan kiyashi a jihar Neja kafin nan idan kai bako ne a wannan tasha ta mai albarka ina roƙon da ka danna subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. akalla 'yan bindiga tara ne suka rasa rayukansu sakamakon musayar wuta da aka yi tsakaninsu da 'yan sanda tare da 'yan sa-kai rundunar 'yan sandan operation fof a day da ke jihar Niger ce ta tunkari 'yan bindigar da suka gallabi jama'ar ƙauyukan karaya mahanga da bakaci da ke karamar hukumar rafi biyu daga cikin 'yan bindigan sun nemi tserewa amma sai aka tare su tare da banka musu wuta ta yadda har ba a iya gane su in bindiga tara ne suka rasa rayukansu sakamakon musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan sanda da 'yan sa kai a karamar hukumar rafi ta jihar Niger. al'amarin ya faru ne a ƙauyukan karaya mahanga da bakaci da sa'o'in farko na ranar asabar kakakin rundunar 'yan sandar jihar asp a biodun wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin ya bayyana cewa 'yan bindiga sun yi artabu da 'yan sanda da kuma 'yan sa kai a ƙauyukan mai kujeri da ke kusa da kagara ta karamar hukumar rafi a jihar Niger. ya ce dpo ɗin kagara ya gaggauta tura rundunar operation fuf day tare da wasu 'yan sa kai waɗanda suka dinga ruwan wuta da 'yan bindigar da suka daɗe suna gallabar jama'ar rafi da kewaye ya ce 'yan bindiga tara ne suka rasa rayukarsu yayin da uku daga cikinsu suka tsere zuwa ƙauyukan mai kujeri amma sai aka kama su tare da banka musu wuta har suka ƙone ƙurmus an samu shanu da tumaki 150 da suka sata bayan ruwan wuta da aka yi musu shugaban karamar hukumar rafi ismaila modibo ya tabbatar da aukuwar lamarin ga daily trust yayin tattaunawar da aka yi da shi ta wayar tafi da gidanka ya shawarci mazauna yankin da da kada su tsorita a wani labari na daban gwamnatin jihar katsina ta ɗage dokar kulle da ta saka a baya a ƙananan hukumomi mani da safana a jihar kamar yadda daily trust ta rawaito gwamnan jihar aminu bello masari ya amince da ɗage dokar zaman gidan nan take kamar yadda yake cikin sanarwar da sakataren gwamnatin jihar dr mustapha inuwa ya fitar duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan shiri na na takaitattun labarai kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura